A rahoton mu na matasa, a yau dandali ya samu zantawa da wani ɗan dako Adamu Zanna wanda suke cewa hana 'yan China sayar da kaya a kantin kwari zai hana musu rashin aikin yi. Gaskiya wannan abu ya tayar mana da hankali musamman lokacin da muka ji farko na son gaya miki na ji shugaban kasa mai jiran gado janar Muhammadu Buhari yana cewa ba za su hana kowa shigo da kayansa ba sai sun inganta fakaris mu a nan. kin ga kenan sai an samu wuta an samu fakkarin da za a aiki to amma yanzu abin da yake kalubalantar an kawo kaya daga kwatano ko daga labu ƙorafin da yan ƙungiyar yan dafan nan suke kuna cewa wai um, hana yan china nan yana hana muku yana hana mu domin me da ai to yanzu ba practice din sai Allah ya kawo yan china nan muke zuwa mu dauke kayan nan yanzu akalla akwai mana dan da ko sama da mutum 300 matasa ne duk matasa ne in kika a 300 na zaki samu mutum 250 ba su da aure kin ga kuma ne wasu masu digiri da ake raina wanda gwamnati ta kasa ba su aiki su waɗannan a kallo irin shekaru na ne 25 wasu 30 wasu 35 masu gwamnati ba ta sama musu aiki ba aka samu aikin da gwamnati ta rasa mutum ta samu aiki a mutanen sama da mutum dubu ɗari uku a yan area local government ɗaya amma gwamnati take nema wasu su yi amfani da damar su a tagayyar wannan aikin ina inda kuma za mu sa kanmu kenan kana nufin ka ce ko a ganin ku bai kamata a wannan gaba auna magana shugaban kasa janar mamar bara ya adalci ne kulul haƙƙa annabi yace walau ala nafsika sai yace ba za mu hana shigo da kaya ba yanzu ke kanki a tamfaki ba ta Najeriya ba ce shi dukkan indan da yazo jiya magana kayan jikinsa ba ba a kasan aka aka kira su ba ni kana nake magana da ke riga ta ta cana ce dan sai a ce an hana shigo da kaya shikenan sai mu dora mu koma sa ganye kenan an toye mu haƙi an toye mana haƙi ke ma an toye miki haƙi dan cana da yanzu da auren da zuwa suka yi ana sa hana in canin nan ne saboda a ƙasa namu na nan na gida me muke da shi na gida kafin zuwan ɗan Cana Kampala kawai ake a Kano me kuke so a yi a gyara a yi adalci Malam Zanna ya ce lallai gwamnati ta gyara wannan matsala Baraka Bashir murya Amurka daga Kano a Najeriya